الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالجود فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين كما أن الاحتجال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فإن احتجل بها عن واجب وفعل بها محرما كان عاصيا وإلا كان مبسوطا عن درجة المقربين إلى درجة المبتسمين وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له معمور به دائما وما كان محبوبا لله مرضيا له معمورا به دائما لا يكون مثير المكتسبين دون المقربين فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل لا يطلب هذولا وأما قولهم إن الأمور قد خرج منها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 wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na mozibbo da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan rana ko yammaci na talata nawa ga wata ne ashirin da takwas ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ko ga watan sha daya shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan abul abbas شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وده بر الدنيا هجر الرئيس صلى الله عليه وسلم أنا هذا الشيكاة اللي بكرة إلى أشهرين تفر وأنا قم أشين درس ثم ننوى وأنا لتاتي نقوم الشاء بكرة درس ثم نقوم الشاء شدة وأنا لتاتي أجير وأنا درس ثم نقوم وأنا مجلس شيني ننوى na idan ba manta ba ita duniya ya koro magana a kan abin da ya shafi tawakkali da ma'anar tawakkali a shari'a da kuma mummunar ma'ana da wasu suka ba shi inda a satin da ya gabata ya gaya mana cewa tawakkali kamar yadda ake yin shi a cikin sha'anin duniya haka na ake yin shi a sa'anin addini bal in ka gada ma ka ce tawakkali shi mai rafin imani imanin bawa ba zai cika ba sai da tawakkali tawakkali din nan shine mukamin da wannan aya ta cikin suratul fatiha da muke karantawa a sallolin mu na farilla da sallolin mu na nafila wannan aya da take cikin fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda kuma ita wannan aya ta kunshi gaba ɗaya addini ta kunshi gaba ɗaya rayuwar musulmi na gudu kai kadai muke bautawa dukkan wani abin da yake da alaka da bauta ya shiga karkashin wannan baya wa na nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako a gurinka tawakkali yana karkashin wa na nasta'in saboda haka ibadar mutum ba za ta zama ibada ba sai da tawakkali bal ma dan adam ba zai samu dama da iko na ya bauta wa Allah ba sai idan ya yi tawakkali domin tawakkali ne ya mai da al'amarinsa gaba ɗaya ga Allah zuciyarsa gaba ɗaya ta dogara ga Allah ya saki dukkan al'amuran su ga ubangiji dukkan al'amuransa ya dangana su zuwa ga Allah wannan shine abin da ake cewa tawakkali a kenan harkar ibada din ba za ta yi wata da tawakkali dukkan wani abin da muke yi na bautar Allah sallah azumi zakka hajji sadaka ba za su yiwu ba sai ubangiji ya taimaka mana a kan yiwuwar abu ashe kaga muna neman taimakon sa wajen aikin addini wajen aikin ibada kamar yadda ɗawainiya ta yau da kullum faɗi tashin ɗan adam ba za su yiwu ba sai ubangiji ya taimaka masa a kansu yana buƙatar taimakon ubangiji akan abin da zai samu na ci da sha yana buƙatar taimakon ubangiji akan lafiyarsa yana buƙatar taimakon ubangiji akan abin da ya shafi tsaronsa yana buƙatar taimakon ubangiji akan abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yansa kula da ainihin sha'anin gidansa harkokin mulkinsa duk yana buƙatar taimakon ubangiji a nan kaga ashe dukkan rayuwar mutum ba za ta yiwu ba sai da dogaro ga Allah sai da tawakkali wannan ta sa da dama daga cikin malamai magabata suke cewa tawakkali tawakkulu nisful tawakkali rabin imani ne saboda shi ne rabin wannan aya iyaka na abudu wa iyaka na sayin shi ne bangare ciko na biyu idan babu tawakkali ibada ba za su yi ba idan babu tawakkali rayuwar dan adam gaba ɗaya za ta hargitse ta lalace ba za su yi ba to malai ya kawo mana maganar wasu wanda suke ganin tawakkali din wani mataki ne wani matsayi ne na gama garin mutane amma mutanen da suka zama fitattu mutanen da suke da gata a wurin ubangiji ba sa buƙatar tawakkali ba sai sun yi tawakkali ba in sun yi tawakkali to martabar su ta yi in ta tabiya ce wannan kuskure ne wannan fahimta ta saba wa addini domin shi kansa addinin ba zai yi ba sai tabbata sai da tawakkali kuma abin da duk wajibi ba zai tabbata ba sai da shi to ya zama wajibi sannan kuma mutumin da zai kaurace cewa ya guje wa abin da ubangiji ya shara'anta shi ya halatta shi domin amfanuwa ta duniya ko amfanuwa ta lahira babu shakka wannan ba shi ne yin zuhudu ba abin da ake cewa az-zuhudu shine tarkul raghabati fi ma la yanfa'u bid-dar al-akhirah mutum ya daina kwaɗayin abin da ba zai amfani shi a lahira ba wannan shi ake cewa zuhudu a jar'anci to shi ne yake ce mana alwara'u shi kuma mutum ya bar abin da zai iya ya cutar da shi a duniya a lahira mutum ya kawai cewa abin da zai yiwu ya cutar da shi a lahira shi ne mutum ya bar haramun ya bar shubuha duk waɗannan abubuwa ne za su cutar da shi a rayuwarsa ta lahira wannan shi ake kira alwarau yake fa amma ma yanfa'u fi darin akhirati bi nafsihi aw yu'inu ala ma yanfa'u fi darin akhirati fa zuhdu fihi laysa min ad-din amma duk abin da zai amfani mutum a rayuwarsa ta lahira wannan abin shi karan kansa ko kuma zai taimaka a kan abin da zai amfane shi a lahira mutum ya ce zai bar wannan abin zai kaura sai wannan abin su wannan baya daga cikin addini duk abin da zai amfane ka a nan rayuwarka ta duniya ko rayuwarka ta lahira abin da duk zai taimaka rayuwarka ta lahira ta yi kyau ta yi amfani ta zama karɓaɓɓiya to wannan babu shakka guje baya daga cikin addini bal mutumin ma da zai guje ma irin wannan abu to zai shiga karkashin faɗar Allah ya ayyuha alladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ya ku wadanda suka yi imani kada ku haramta dada dan abin da ubangiji ya haramta muku kada ku wuce gona da iri lalle ubangiji baya kan masu wuce gona da ni wanda duk zai haramta wa kansa cin abin daɗi ko shan abin daɗi ko kwanta makwanci mai kyau ko hawa abin hawa mai kyau ya haramta ma kansa wannan to zai shiga ƙarƙashin wannan aya zai shiga ƙarƙashin masu haramta tsayi ba ba a halallahu lahu ya shiga ƙarƙashin masu haramta daɗa ɗan abin da ubangiji ya halatta mu ashe mutumin da zai ci ya ƙi sha da sunan zuhudu to wanda yana haramta halal ne mutumin da zai ki sanya tufafi masu kyau masu kyalli masu haske ya zauna cikin datti da kazanta da sunan zuhudu wannan yana haramta abin da Allah ya halarta ya halatta masa ne tare da cewa kuma ubangiji ya hana yin wannan la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum sannan kuma waɗannan abubuwa da yake haramta wa kansa ayi suna taimaka masa wajen aikin addininsa suna taimaka mata wajen kyautata lahirarsa mutumin da ba zai ci ya koshi ba ko ba zai ci abinci mai kyau ba babu shakka wanda yana jefa kansa ne cikin halaka babu shakka wanda yana yunkurin kashe kansa ne ubangiji kuma ya haramta mutum ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawo kanku mutumin da ba zai ci ya koshi ba ko ba zai ci mai kyau ba babu shakka ba za ka same shi yana da karfin da zai yi ibada ba ta yaya mutumin da yake cikin yunwa zai iya wani kiyamun layi ka san ba zai yi ba ta yaya mutumin da yake cikin yunwa zai iya jihadi a ce a zo jihadi gaba ɗaya shi yunwa ta faɗe shi ko kuma da shi za a fita ka san babu abin da zai iya tsira na mutum saboda haka kaga ashe ya bar abin da zai taimaka masa wajen yin addinin nashi yanzu duk wanda yake tattare da yunwa wannan karatu ba ba zai fahimce shi ba haka ana yi to yana yana gaggadi ko ainihin cikin sa yana juyawa saboda haka kaga ce barin abin da ubangiji ya halatta da sunan zuhuri wannan zai taimaka wajen addinin ma gaba daya ya kasa yin sa yadda ubangiji yake bukata ibn taymiya ce kama anna al-ishtighal bi fudul al-mubahat huwa zidd az-zuhd al hakan nan mutum gaba ɗaya hankalinsa ya tattara shi wuri guda ya mika shi ga abin da yake mubah halal ne ba wajibi ba abin da yake mubah gaba ɗaya mutum ya shagala da wannan ya ainihin mayar da hankalinsa akan wannan wannan ma ya yi karo da abin da ake cewa zuhudu a shari'a a ce mutum tunaninsa kullum yaya zai tara dukiya ba wacce za ta biya masa bukata kawai ba a'a ya fi kowa kuɗi a garin ko a ba ko an zo lissafin waɗanda suka kowa kuɗi a duniya ya zama yana cikin wannan listin wannan shi ne tunaninsa shi ne faɗi tashinsa babu shakka duk da kasancewar neman dukiya halal ne shagala da wannan ya saba wa abin da ake cewa zuhudu a shari'a ya saba wa abin da shari'a ta kwadaitar na zuhudu kamar mutumin da ba ya da aiki ne ta ci duk inda ya zauna kawai ya ake samu yanzu mai daɗi a kamata ga babu shakka wannan ya wuce iyaka wajen abin da yake ibadi ne ga shi halal ne ya ci amma ya ci har cikin sama ya dinga ya dinga masa abin nan kogi yana masa kara wato yana jijjuwa saboda cika ciki kaga babu shakka wannan ya saba wa abin da ake kira al-dungil kamar waɗanda in sun kai azumi to sun fi kowa ci kuma kai ka ce abin da ya bari a wannan yinin sai ya biya shi idan aka sha ruwa sai kaga saboda haka in ya zauna akan kwanuka ta ya ga ƙarshen su kaga wannan abin nan iyaka ne wajen abin da yake mubah babu shakka idan zuciya ta ta'allaka da abin da yake mubah wannan ya saba wa abin da yake zuhudu wanda shari'a ta shar'anta shi fa idan tagala biha an wajibi aw fa'ala biha muharraman kana asiya idan kuma mutum ya shagalta da abin da yake halal ne ya shagalta da wannan ya bar abin da yake wajibi ya shaganta da wannan ya aikata abin da yake haram babu shakka wannan mai saban Allah ne da garin tara dukiya ya aje ya ban sallah yana ji lokacin sallah ta yi amma ba zai zuwa yi ba saboda yana ganin yanzu lokaci ne da ake hada-hadar samu idan ya fita daga shagon sai ta masallaci ta yi a asara kwastomomi don haka ya haƙura da sallah din akan yana asara kwastomomin ta akwai mutumin da suke dako suna ɗora kaya a kan mota lokacin sallah suke kai suna kokarin su ga sun gama da motar nan domin ga wata can tsaye su take jira akan haka ya salwantar da wannan sallar a lokacinta domin ya gama ainihin doji babu shakka wannan shi ma ya bar abin da yake wajibi wajen neman abin da yake halal babu shakka ya saba wa Allah ko kuma neman dukiyar ta sa shi ainihin ya saba wa Allah ta sa shi ya yi haramu ya ga cewa matukar dai zai samu to ta kowace hanya ba a tara a kowace da suke ganin kana iya tara kuɗi ta kowace hanya in ya so daga baya ka tuba wato baya binciken halin shin kai yanzu ina ake bazarar halal a Najeriya ai kace halal zaka ce ka mutu don haka shi duk abin da aka ce ana samu a cikin za ka yake ana yi da shi ba su tunaninsa kawai a zai samu to babu shakka wannan kana afiyan ya zama sabon Allah wa ita idan shagala da mubahi bai hana shi aikata wajibi ba bai kuma sa shi aikata haramun ba kana manqutan an darajatul muqarrabin ila darajatul muqtasidin to wannan yayi kasa ya sauko daga martaba mataki daraja ta al na waɗanda suke makusanta zuwa ga Allah ya dawo matakin al-muqtasibina waɗanda suke tsakatsakiya ibn tabi'a ce wa aidan har ila yau kuma فالتوكل هو محبوب لله مرضي له توكلي babu shakka wani abu ne da Allah yake so Allah ya yarda da abu ma'murin bihi da'iman tawakkali wani abu ne da ubangiji ya yi umarni da shi ko da yaushe wa ma kana mahbuban billahi mardiyan lahu abinda kuma ya zan Allah yana son shi kuma ya yarda da shi ma'muran bihi da'iman yana umarni da shi ko da yaushe la yakunu min fi'l al-muqtasidin dun al-muqarrabin ba zai yi zama aiki ne na al-muqtasidin wadanda suke tsakakkiya ba masu martaba ta biyu banda masu martaba ta koli wato yana dai rushe waccan magana ta cewa tawakkali wani mataki ne na yan na gama gari ba ba mataki ba ne na yan ajin tubarkalla to wannan ba ba daidai ba ne domin mun san cewa tawakkali din nan Allah yana san shi inna Allah yuhibbu at-tawwabin inna Allah ya hibbu mutawakkilin ubangiji yana san masu tawakkali wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ku dogara ga Allah shi kadai ku dogara in kun kasance mu wa qala musa li qaumi ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi musa ya ce wa mutanensa in har kun kasance kun yi imani da Allah to gare shi kadai za ku dogara in kun kasance ko musulmi imanin ku ba zai cika ba sai kun yi tawakkali musuluncin ku ba zai kanka ba sai da tawakkali wa ala Allah falyatawakkal almu'minun ga Allah mu'minai su dogara wato ga Allah kadai mu'minai suke dogara wa ala Allah falyatawakkal almutawakkilun da Allah masu dogaro suke dogara ba sa dogara ga waninsa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون waɗannan su ne muminai masu cikakken imani wa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ya wa annabi sa idan ka riga ka kudura aliya to ka dogara ga Allah ubangiji yana san waɗanda suke masu dogaro ga Allah ubangiji yana san su haka nan ubangiji yake wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu ka dogara bisa ga rayayye wanda yake baya mutuwa haka nan ubangiji yana cewa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wa kafa billahi wakila ka dogara ga ubangiji ubangiji ya isa ya zan shi ne madogara shi kaga baya yi wa ubangiji ya umarni da dogaro a gurare daban-daban an ce Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya dogara gare shi cikin ayoyi goma sha shida alqur'ani zama da ya yi umarni da abin da ba zai zama wato martaba ce ta masu matsayi na mukarrabi na ba ya zama kawai martaba ce ta masu matsayi na almuktasidina a ba zai yiwu ba don haka Allah ya umarci annabawa da su dogara gare shi ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya dogara gare shi ya umarci salihai ya umarci muminai gaba daya da su zama masu dogaro gare shi babu shakka wannan ya nuna kenan dogaro ga Allah wani abu ne wanda yake al-mahbubu abu ne so wanda ubangiji yake so to shi da ibnu tayyiba yake cewa fa hadhihi thalathatu ajwibatin an qawlihim kaga wannan an so shi ne ta fuskoki uku dangane da waccan magana da suka yi na cewa shi tawakkali mukami ne na gama gari domin duniya kawai ake nema da tawakkali ibn taymiya ce na ba su an soshi a cikin maganganun nan na wata fuskoki uku fuska ta farko shi ne at-tawakkulu min al-umur ad-diniyya allati la tatimmu al-wajibatu illa biha wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib wannan fuska ta farko kenan tawakkali yana daga cikin al'amura na addini wanda wajibi ba zai cika ba sai da shi duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma ya zama wajibi abu na biyu zuhudu wanda ubangiji ya shar'anta shi ne ka gujewa abin da ka san ba zai amfane ka a lahira babu shakka tawakkali kuma abin da zai amfane ka a lahira domin ibadar ka ba za ta yi sai da tawakkali ce shi kanka kaga ashe kenan tawakkali dole ya zama mataki ne da dukkan wani mai imani ya zayyana da shi sannan abu na uku shi ne wanda ya faɗa cewa a tawakkulu mahbubun lillahi wal tawakkali abu ne da ubangiji yake so kuma ya yarda da shi kuma ya yi umarni a yi tawakkali a kowane lokaci ubangiji ba zai yi umarni da abin da bai zama mataki ne na koli ba shi ne ibn taymiya yace wa amma qawluhum na'am عن ابي بكر عن قوله المتوكل يطلب حدوده ومن لا تنضب الكعبه فهذه ثلاثه اجنبه عن قوله المتوكل يطلب حدوده وفكر سوى وين يدوغروا بالله هو المتوكل يدوغروا وانا ابي يكي نيما نربون ربان سنن الدنيا ابن تيمية يأتي وانا مكان البنزاج وأما قوله إن الأمور قد فرد منها fa hadha nadiru ma qalahu ba'dhum fi du'a wasu suna cewa ne za ka ce sai kai wani tawakkali ai al'amura an riga an gama ubangiji ya gama tsara komai ya gama raba komai babu wani abin da ubangiji zai zo yi daga baya idan mutum mai arziki ne ubangiji ya sa shi cikin listin wasu arziki idan mutum talaka ne ubangiji ya sanya shi cikin listin talakawa idan mai mulki ne ubangiji ya sanya shi cikin listin wanda za su yi mulki idan wanda zai ta zama ne mai mafi ubangiji ya riga ya sa ya cikin mabiya talakawa saboda haka dan menene za ka tsaya kana nema wajen ya gama raba komai neman ka ba da amfani ka ce kamar addu'a ce zai ibn ce kamar waɗanda suke faɗa dangane da addu'a suke cewa hu la hajata ilayhi ba a buƙatar addu'a لأن mazluma domin abin da zaka nema lokacin da kake addu'a suka ce in kana muƙaddaran fala hajata ilai in abin an riga an kaddara shi to kaga babu a bukatar kai addu'a tunda ubangiji ya riga ya yi list da kai cikin waɗanda za a rabawa ai kaga ba sai kayi roƙo ba suka ce wa in lam yakun muqaddaran idan kuma ba a kaddara da kai ba lam yanfa addu'a to dan ka roƙa addu'ar ba za ta yi amfani ba ce ابن تيمية min القول من أفسد shar'an wa aqlan wannan magana ita ce mafi munin maganganu ko tana daga cikin mafi munin maganganu ta fuskar shari'a da ta fuskar hankali ko wanda ma suke cewa hatta masu addu'ar ubangiji kada ka kama mu in mun yi kuskure ko mun yi mantuwa rabbana la tu'akhidna illa fina wa akhtana kace wannan kuskure ne ka karanta ta da matsayin addu'a domin dole ma ubangiji ya haka saboda ya alkawari ya alkawalin zai ba zai kama mu da bantuwa ba zai kama da kuskure ba to dan ne za ka yi ta roƙonsa to sai dai ka karanta ayar a matsayin tilawa kawai amma kada ka kudirce addu'a kake haka babu shakka wannan maganar banza ce yaya abinda ubangiji ya shar'anta shi a matsayin addu'a wanda magabatan farko tun daga kan ba'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan aya an zuwa kan sahabbansa manya manya kan tabi'ai da sauran malamai na gargaru suka karanta shi a matsayin addu'a wani kuma ya zo ya ce a in ka karanta a matsayin addu'a ka yi kuskure sai dai ka karanta shi a matsayin tilawa domin ubangiji ya gama komai babu shakka wannan maganar ba maganar kwarai ba ce ba maganar kirki ba ce wato abin da ya shafi tawakkali da abin da ya shafi addu'a abin da ake cewa tawakkali shine i'timadul qalbi ala Allah subhanahu wa ta'ala ma al-akhdh bil asbab wa tarki ta'alluqul qalbi biha idan ka ce tawakkali ana nufin zuciyarka ka dogara ga Allah shi kadai tare da riko da sabubba ba tare da kuma zuciyarka ta ta'allaka da sabubban ba wannan shi ne ake cewa tawakkali tawakkali zuciyarka ka dogara da Allah ka ji cewa shi ne zai yi maka shi ne zai baka don haka da ake tawakkali dole ne ya cika wasu rukunai idan aka ce mutum mai tawakkali ne ma'ana ya cika wasu rukunai rukuni na farko shine sanin Allah ya san Allah shine mai bayarwa shine mai hadawa shine da ya ga dama yakan wakana da bai ga dama ba ba zai wakana ba ma sha akana wa ma lam sha lam yakun ka yadda ubangiji shine mai rabawa ubangiji shi yake rabawa ya ba kowa ubangiji shine yake da ikon yayi wannan zuciyarka ta cika da wannan wannan rukuni na farko kenan ashe ta kaga tawakkuli yana buƙatar ma'rifatullah wanda bai san Allah ba ba zai yi dogaro gare shi ba sai wanda ya san Allah shi sa masu tauhidi suka fi kowa tawakkali wanda ba shi da tauhidi ba za ka same shi mai tawakkali ba wanda ba shi da aqida ta kwarai ba za ka same shi mai tawakkali ba dole ne a samu kyakkyawar fahimta dangane da ubangiji fa'ilin na ake samun tawakkali wanda yake sahihi sharadi na biyu na tawakkali al-akhdhu bil asbab ka yi riko kuma da sabubba ba a cewa an yi tawakkali amma kuma an watsar da sabubba gaba ɗaya mutumin da zai yi bar wato zai watsar da sabubba kamar da ke ne yake faɗa a cikin littafin sa alwasifa bain al-khalq wa wal khalq fa duk mutumin da ainihin zai koma ya rike sababi ya ga cewa sababin da shi zai masa komai ya manta da Allah wanda mushriki ne wanda kuma zai tafi sababi ya ce babu ruwan shi da sababi wanda mahaukaci ne saboda bai kamata ka zama mushriki ba bai kamata ka zama mahaukaci ba ya kamata ka zama ka ta ta'allaka da Allah shi kadai sannan kuma ka riko da sababi wannan sababi din shi ma yana da sharuɗa na farko dole ya zama sababi din ne ubangiji ya san ya ki sabab na kamuwar wannan abu ubangiji ya san ya ki dalili da zai sa abin ya faru dole zai zama haka ba za ka rike abin da ubangiji bai yarda sababi ba ne bai sanya shi sababi ba kamar mutumin da zai je ga matsafa da niyyar ya samu biyan bukata ubangiji bai sanya samu ko rashi a hannun matsafi ba kaga wannan bai rike sabab wanda yake shar'i ba dole ne ya zama sabab ne wanda shari'a ta yarda da shi an yi izini a yi riko da wannan sabab din sannan kuma dole ta din ya zama mula'iban lil mahall salihan lil mahalli ya dace da mahallin da aka dora shi akai yanzu kaga addu'a sabab ce addu'a ubangiji yi mun kaza sabab ne na samuwar abu to mutum ya iya addu'a amma shi bai dace da wanda za a karba addu'ar sama. kaga ya yi da sabab amma sababin bai samu mahallin da ya dace da shi ba don haka zai iya yin addu'a addu'a ta tafi a banza kamar yadda Allah ya ce ma du'a un kafirin illa fi malal addu'ar kafirai a banza suke yin ta shi yasa za a yi rukuya za a yi rukuya wani ya warke wani a yi rukuya ta ki warkewa saboda ta yiwu wannan addu'ar lam tusabi bil mahal shi wanda ake yi wa rukuya din mushriki ne saboda haka dan uwan aljanu din ne abokin su ne ya za su rabu da mutum dan uwansu da abokin saboda haka wannan addu'a ba ta ba ta sauka a mahallin don ba ta dace ba ta samu mahallin da ya dace da ita ba kaga an yi riko da sabab amma as-sababu laysa salihan lil mahall فعل أن لا يكون fil mahall ma يضاده kada ya zama akwai abin da yake kishiyarsa kuma da zai addu'a kada ya zama a zuciyarsa akwai shirka shirka tana kishi kishi ne da addu'a domin addu'a shine kawai roki Allah kana da yaqini kana da ikhlasi ne shirka ba da wannan sannan kada ya zama misali kana addu'a kuma kana cin haram wanda yake cin haram addu'a ta ba inda take zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba zakara rajulan ash'ata yutil as-safara ash'ata adbara yutil as ya yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنبده حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ما قيل لم يكن حرام هي ذلك يكن حرام يتابد أشياء لك سبب أما أقول وأنا أبن لكم هيك كيشي لو أن سبب. سيك تاتيري سيك أمثالي don haka dole ne a sarar ya kasance ma'azunan shari'a ta yadda da shi an yakuna salihan lil mahal ya dace da mahallin sannan kuma Allah ya kuna fihi ma yubaddu sannan yana daga cikin rukuni na tawakkali wato bayan dogaran zuciya ga Allah bayan bayan dogaran zuciya ga Allah maɗaukakin sarki sannan abu na biyu ya kasance ya yi riko da sababi sannan abu na uku ya kasance bai ta'allaka zuciyarsa ga wannan sanin ba ku kada ya dinga ganin cewa ai wannan sababin tun da ya yi riko da shi to dole ma ya samu abin da yake so idan ya yi haka to zuciyarsa ta bar wa Allah kuma ta koma kan abin da ya rike sababin kenan suna cewa bawa ya kasance fi qalbihi muttasilan billah wa fi badanihi muttasilan bil asbab zuciyarsa ta zama alaƙa ta da ubangiji babu wani abu tsakankanin ta da ubangiji sannan a jikinsa a zahirinsa a gabansa kuma a ganshi muttasilan bil asbab ya kama hannun sabon baɗin ya yi a zuci ya rike Allah a zahirinsa kuma ya rike sabubba kada ya zama na a zuci da zahirinsa gaba ɗaya ya rike sababi to a nan sai ya zama mushriki domin zai bar zai ɗauki aikin Allah ne ya jingina ma wani Allah kaga a nan bai zama mai tawakkali ba don haka a tawakkul la yunafi al-akhdh bil asbab babu cin karo tsakanin tawakkali da kuma ruko da sababi idan muka duba ba aiki sallallahu alaihi wa sallama huwa sayyidul mutawakkilin akwai wanda ya kai masa Allah tawakkali amma rayuwarsa cike take bil akhdh eh, bil akhdh bil asbab cike take da riko da sabubba lokacin da ya zai yi hijira kafirai suka biyo shi da niyyar su kama shi ba shiga ya ku goye koyi ba ya shiga zaru sau ya yi kwana uku a boye shi da sai abubakar wannan ai kaga al-aqdu bil asbab bai ce ana mutawakkilun ala Allah ni saboda haka ba sai ma shi shiga kogo ba kawai mu je kawai mu je zuwa na dogara ga Allah ba za su kawo a sai ya shiga kogo ya koyi kwana uku wannan bai ci karo da tawakkalinsa ba inda za ka fahimci cewa bai ci karo da tawakkalinsa ba lokacin da suka zo daidai kogon har sai da abubakar hankalinsa ya tashi yake cewa ya rasu Allah lau na bara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana kula la absarana ya manzon Allah da ɗayan su zai sunkuya ya kalli karkashin kafafuwan da zai gamu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ababaka ma zannuka bi lailin ma hutarisuhuma kaga alamar ashe zuciyarsa tana da tana wato damfare da ubangijinsa duk da ya riko da sabab ya san ubangiji shi ne zai bada kariya don haka a nan wannan sai ya bayyana lokacin da ya tafi ya fita suraka ibn malik ya bi shi da zuciyarsa a wannan lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizar ta fara bayyana ga kafirai wannan sawaye wannan doki suka yi ne cikin ƙasa suraka ya nemi a taimaka masa dokin nan na sai fito da za Allah ya ce sai da sharaɗi guda kada ka faɗi ka gan kada ka ce ka gan mu ikhfi anna wannan ba aku bil ba ne ana daga cikin aku bil asbab Allah ya ce kada ka ce ka gan mu annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita yaki filitansa yake sawa ya ɗau takobinsa ya sa hular wani al'aqdu bil asbab lokacin da zai fita yakin Uhud ma sai ko biyu ya a jikinsa al'aqdu bil asbab lokacin da kafirai suka zo غزوة الخندق غزوة الأحزاب da yardar annabi sallallahu alaihi wasallam aka haka gwalalo akan iyakar Madina kala kafirai su kutso cikin Madina wannan haka wannan ramin a kewaye madina da shi ba al'akudu bil asbab bane al'akudu bil asbab wannan yana kore tawakkalin manzo sallallahu alaihi wasallam baya kore tawakkali ban ma wannan wani yanki ne na tawakkali din domin idan babu al'akudu bil asbab ba a cewa dogaran zuciya tawakkali sai an riko da asbab in babu al'akudu bil asbab ya zama al'ajz ya zama at-tawakkul ba at-tawakkul ba ya zama sakaci ya zama gajiyawa ya zama katawa. kamar mutumin da zai ainihin rashi a gida ce shi ba zai tafi neman abinci ba inni tawakkaltu ala Allah ubangiji ya riga ya yanka arziki na rabon kwazo baya hawa sama ko ya hawa zai fado don haka abin da yake nawa ko ya shiga hannu wani zai fito ya zo same da har gida ko da ka ya rashi a gida ita barci wannan mutane ba za su ɗauke shi mutum ne mai hirma ba mutum ne mai kaza mutum ne sa abin da yake abin da yake ko ba tawakkali ba ne abin da yake attawakul ne al'ajiz ne gazawa ce katawa ce ba tawakkali ba kamar mutumin da zai ce shi yana son ya'ya amma ba ta yi aure ba in Allah ya kaddara samuwar 'ya'ya? Allah zai kawo su har wannan mahaukaci kai da ko ya ce zai yi auren amma ba zai kusanci matar ba in Allah ya za ta yi ciki za ta yi ciki kawai su kaga wannan ba tawakkali ba ne ko mutum yana jin yunwa ya fi shi ba zai ci abinci ba ai shi mutawakkilu ne Allah ubangiji ya riga ya riga ya shirya koshinsa